Ma'aikatan ofishin ministocin sufuri da na gine gine hanyoyi na jihohi guda takwas na jamhuriyar Nijar ne suka haɗe a garin birnin Kwanni domin gudanar da tattaunawar kwanaki biyu a kan canjin yanayi da lalacewar hanyoyi sanadiyar ambaliyar ruwa da ke sawar hanyoyin kasa yin jimiri lokaci mai tsawo ana amfani da su. Akan haka na tambaye ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taron cewa da Malam Siraji Ibra domin jin lamarin abinda yasa suka haɗe dukkan jihohin jamhuriyar Nijar guda takwas domin gudanar da wannan tattaunawar. Kasan kasan Nijar tana tsare-tsare bisa fannin sufuri shi ne bisa wannan eh, strategy na international ko wani abu eh, da yake shahi tsarin sufuri bisa fannin sauyin yanayi. Daga wannan sauyin yanayi shi ne da ake dubawa a gani daga nan zuwa gaba abin da ke faruwa bisa hanyar sufuri da ya shahi canjin yanayin nan kamar ka ɗauka bisa hanya kuna ganin aka yi ruwa wani gami a sai a yi ruwa a lokaci guda masu ɗan ɗimbin yawa su zo su bata hanya su a yi ruwa ya yanke hanya su zo a yi zahi zahin nan ma shi na lalata hanya a iska ƙasa ta zube ta rufe hanya duk wani abubuwan su ne ake duba yanzu in za a yi hanyoyi a a yi su sai an yi su suna shahon wannan a duba wanda za a yi ko da yanin ya canza ana samun ruwa da ana samun iska ana samun motoci masu karuwa motoci masu jirga-jirga suna karuwa Nijar yanzu kusan abin ya dan da yanzu ana samun motoci park otomili ya karu sosai kenan suna digajen hayaki hayaki na yana su ne suke taruwa su ne yanayi shugaban ma'aikatar da ke kula da gine gine hanyoyi na jihar Agadas da ke halarta wannan taron ciya da malam Sha'ibu Adamu ya kara mini haske a kan wannan wannan taron da irin ci gaban da zai kawo musu a cikin nasu ayyuka na yau da kullun musamman a irin wannan lokaci da kasashen nahiyar afirka kamar jamhuriyar nijar ke fuskantar canjin yanayi muna aiki hanya zahin rana mi yake tabawa bisa aikin hanya don mu gyara shi da ka san ana ruwa wani waje wani waje kuma desert ne yanzu wajen da da desert yanayi ya caji ga iska ga ƙasa abubuwa da yawa na lokacin na yanzu da suka zo dabban musawa cikin gine-ginen da muke yi na hanyoyi ko kuma ta tahe da muke cikin mota mu bi hanyoyi da zahi ko da sanyi kaga akwai matsaloli da suke zawa da mu ba a sanyo su ba cikin karatun da min kai na ginin hanya da kenan mu ɗauki wannan yanayi mu zan kisa su muna kula da shi kawai lokacin da ake ruwa da yawa ambaliyar ruwa sai ku ga hanya ta cire to mu zan da sanin in ambaliyar ruwa ya zo mu ɗauki yanayin mun yi kwadorgo babba wurin wuce ruwa mai iya ɗauka wannan ruwan ko kuma in zahi ya yawa mu san hanyar da muka kera hanyar tantana mun sa wa'ansu abubuwan da za su taimaka karhinta ta rike karhinta ko zahi ya buga haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar